Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya haka kuma na iya samun alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana masu na'uran kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu a kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 16 ga watan Mayu na shekarar 2018 da fatan an wayi gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Ibrahim a ba mu kanun labarai. To, Afirka ta kudu ta janye jakadanta daga kasar Isra'ila jiya talata bayan da sojojin Isra'ila suka kashe 60 daga cikin Falisdinawan wanda ke zanga-zanga kan buɗe ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki hali ta faɗi jiya talata cewa ƙasar Isra'ila ta yi taka tsantsan yayin da take mai da martani kan zanga-zangar da Falasɗinawa ke yi. sannan koriya ta arewa ta soke muhimmiyar tattaunawar da ta shirya yi yau laraba da koriya ta kudu To da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa a jamhuriyar Nijar majalisar koli ta addinin Islama ta ba da sanarwar ganin watan azumin watan Ramadana har da ma nan California a Amurka. an samu ganin wata na ramadan cikin jihohi kamar haka an gani shi a wani gari wanda aka ce ma tombo kware garin nan yana cikin jihar dusu hakanan kuma an gani shi wani gari wanda aka ce ma kabalewa a najeriya kuma jama'ar ugya a karamar hukumar toto jihar nasarawa sun buƙaci gwamnati ta kawo musu ɗauki ne rokonmu na farko shine ga shi um, shi gwamna namu ne ni jihar nasarawa ya shiga ugya a sojoji sojoji suna can toto yanzu haka suna umma suna umasha suna sofiyo ugya wanda ya zamanto da cewa shine inda basoshi suke ko soja daya babu A kuma za mu sake koma jamhuriyar Nijar ɗin domin jin yadda jami'in siyasa da wasu ƙungiyoyi suka kulla ƙawance domin ceto demokradiyya a cewar su Sai sahabu Imam Aliyu da zai shigo da shirinsa na demokradiyya yau amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Afirka ta kudu ta janye jakadanta daga kasar Isra'ila jiya talata bayan da sojojin Isra'ila suka kashe 60 daga cikin Falistinawan da ke zanga-zanga kan daga ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus da ake takaddama a kai. Sashen harkokin cuɗanyar ƙasa da ƙasa da haɗin kai na Afirka ta kudin ya yi Allah wadai da matakin da sojojin Isra'ila suka ɗauka game da Falistinawan da ke zanga-zanga a Gaza. da cewa waɗanda abin ya ritsa da su na zanga-zangar lumana ne kan takalar da amurka ta yi ta wajen ƙaddamar da ofishin jakadancinta a birnin kudus wannan tashin hankalin a cewar wannan ma'aikatar ya sa afirka ta kudu ta gaggauta da jakadanta daga tel aviv inda akasarin ofishin jakadancin ƙasashe da suke isra'ila suke wannan mataki da ƙasar afirka ta kudu ta ɗauka ya daɗaɗa ma wasu mutane su wajen ɗari da ke zanga-zanga a jiya talata a harabar ofishin jakadancin amurka da ke birnin johannesburg masu zanga-zangar waɗanda yawancinsu ke saye da riguna masu ɗauke da sakonnin da ke cewa a 'yantar da falasino da kuma wanda ke cewa a tsaida manufofin wariya na isra'ila sun hada ma har da wata 'yar kungiyar mutanen da ke kiran kansu yahudawan afirka ta kudu 'yan rajin 'yantar da falastinu jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nike hali ta faɗi jiya talata cewa ƙasar isra'ila ta yi taka tsantsan yayin da ta ke mai da martani a mummunar ɗauki ba da ta yi da falasɗinawa a kan iyakar gaza sannan ta zargi ƙungiyar gugurmaya ta hamas mai mulkin gaza da tayar da fitinar ali ta yi watsi da alakanta tashin hankalin da ake yi da buɗe ofishin jakadancinta da amurka ta yi a birnin kudus ranar litini shi kuwa babban jami'in majalisar ɗinkin duniya na musamman kan tattaunawar zaman lafiya a gaba ta tsakiya nikolai medvedev yayin da yake magana da mambobin kwamitin daga birnin kudus ya ce babu dalilin kashe-kashen ya ce shin wa zai iya furta kalamin da zai iya sanyaya zuciyar matar da aka kashe wa ɗa wa zai iya shugabannin ƙasashen laraba ma sun yi allah wadai da matakin na amurka ta yadda firaministan labanan sa'ad hariri ya kira matakin tsokana shi ko ministan harkokin wajen iran muhammad jabal zarif ya bayyana litini din da ranar wani babban eh, abu na asha kasar saudiya ma ta yi tar da kakkausan harshe da harbi falasina wanda isra'ila ta yi a gaza sannan ita ma ba ta amince da buɗe ofishin jakadanci da amurka ta yi a birnin kudus ba shugaban turkiya rajab ta yar erdogan ya faɗi yayin wata ziyara a birnin london cewa canza ma ofishin jakadancin wuri abin takaici ne To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. koriya ta arewa ta soke muhimmiyar tattaunawar da ta shirya yi yau laraba da koriya ta kudu sannan ta ce ya rage ga amurka ta kula da makomar ganawar da za a yi tsakanin shugaba kim jong un da kuma shugaba donald trump saboda atisayen haɗin gwiwa na soji tsakanin koriya ta kudu da amurka kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya ce atisayen mai lakabin max taunder ba wani abu ne illa koyon dabarun mamaye koriya ta arewa da kuma takala duk kuwa da irin ci gaban da aka samu a cuɗanyar koriya ta arewa da koriya ta kudu fadar shugaban amurka ta white house dai ba ta yi wata ƙwaƙwarar magana ba illa kawai cewa da ta yi za a ci gaba da tattaunawa da ƙawayen amurka 'yan majalisar dokokin rasha jiya talata da gagarumin rinjaye suka amince bayan karatu na farko da dokar kakaba takunkumin ramuwar gayya kan amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya saboda wasu takunkuman da amurka ta kakaba ma wasu manyan kamfanonin rasha da manyan 'yan kasuwan rashar wani bangare na dokar zai baiwa fadar shugaban ƙasar rasha ikon kakaba takunkuman ramo gayya ta kowace hanya wani sashin dokar kuma ya haramta aiki da takunkuman da amurka ta kakaba ma rasha ko kuma bayar da wani bayani ko shawara kan yadda za a hukunta wanda bai aiki da takunkuman ba hukuncin kin hulɗar kasuwanci da waɗannan attajiran rasha da kuma kamfanonin da amurka ta ƙaƙaba masu takunkumi zai haɗa da ɗaurin shekaru hudu china ta yi tayin ɗaukar nauyin wata sabuwar tattaunawa tsakanin pakistan da afghanistan da ita kanta china zuwa ƙarshen wannan watan saboda ta ci gaba da ƙoƙarin da take yi a dubulmasiyance na sasanta ƙasashen makwabtan juna jakadan china a pakistan yawo jan ya gaya wani taron wakilan gwamnatoci waɗanda ba a yi wato waɗanda ke taron wanda ba a kumance ba da kuma wasu ƙwararru daga ƙasashen uku a birnin islamabad jiya talata cewa tun a shekara ta 2015 china ta fara tunanin yin hakan Labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To yayin da aka ga wata a nan Amurka a jihar California kuma sauran sassan duniya suke dakon ganin watan a jamhuriyar Nijar ma shugaban majalisar koli ta addinin Islama Muhammad Agmen Muhammad Shafiu shi ma ya ce an gauta a Nijar din kuma yau talata sun fara azumi ga bayanin da ya yi a cikin rahoton haruna mamman bako majalisa ta musulunci ta niger tana shaida ma musulmin niger cewa an samu ganin wata na ramadan cikin jihohi kamar haka an gane shi a wani gari wanda aka ce ma tombo kware garin nan yana cikin jihar dosu hakanan kuma an gane shi wani gari wanda aka ce ma kabalewa kabalewa tana cikin departament din ingimi ingimi cikin jihar difa saboda wannan labarai da suka zo muna inan ya tabbata sha shida ga watan mai wanda ya daidai da farkon watan azumi na shekara ta dubu da dari da arba'in ba kenan ya tabbatar laraba za a fara azumi a nan nijar Shi ma faraministan ƙasar cewa da Birishi Rafini ya yi jawabi a madadin hukumomin ƙasar ta jamhuriyar Nijar game da ganin jinjirin watan azumin Ramadan na bana. Kamar yadda kuka sani an ga jinjirin watan azumin Ramadan a waɗansu wurare na wannan ƙasar kenan al'ummar jamhuriyar Nijar da iyawar Allah mai girma za ta soma azumin Ramadana na wata guda. Hukumomin ƙasar da ma hukumar ta ta koli ta majalisar addinin islama sun yi kira ga al'ummar musulmi ta nijar da su yi addu'o'i domin samun zaman lafiya kwanciyar hankali da ni'ima a cikin kasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a can jihar nasarawa ko jama'ar uji ne a cikin karamar hukumar toto da ke jihar nasarawa suka buƙaci gwamnati ta kawo musu ɗauki domin gujewa ci gaba da rikicin da ke laƙume rayukan jama'arsu ga zainab babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Al'umman yankin Uja da ke karamar hukumar Toto a jihar Nasarawa sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta jiha da su ziyarci yankin don kawo ƙarshen kashe-kashen da ke aukuwa tsakanin ƙabilun Ibira da Basa. Tun da watan jiya ne al'ummomin yankin na Uja da kewaye suka samu kansu a cikin wani rikici da ya fantsamo daga jihar Kogi zuwa jihar Nasarawa, inda aka samu asarar rayuka da dama yayin da mutane da dama suka ƙauracewa matsugunansu. A cewar Malam ɗan Sabo Friday wanda ke magana da yawun kabilar Basa, har yanzu ana kisan mutane kuma babu jami'an tsaro a yankin. Gawakin da mu riga mun ga yanzu 31. akwai wa'yansu da yawa yanzu na haka wanda ba mu san inda suke ba. Rokonmu na farko shine ga shi, eh, shi gwamna namu ne jihar Nasarawa. ya shiga ugya a sojoji sojoji suna can toto yanzu haka suna eh, suna umasha suna sofiyo ugya wanda ya zamanto da cewa shine inda basoshi suke ko soja daya babu muna rokunsa ya kafa kwamiti wanda zai kumshi basoshi da ibira a je a nemi sulhu nan wayanda an riga wanda an koko na gidajensu wanda suna kauye su riga sun bar gidaje a neman musu ko da camp ne za a yi tukuna wannan ba yakin addini bane duk wanda ya ce wai yaki addini ne karya ne sunana ja'afar Muhammad mu al'umman basa na ba mu da sarauta duk inda za a yi a yi ankuri a bamu sarautar mu so da mu mu samu wanda zai wakilce mu in za a yi wani shawara a jiha. Shi ko gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce suna sane da abin da ke faruwa a yankin don haka ma suka tura jama'an tsaro. To rigimar da aka zo aka yi a kogi kamar wata ɗaya kenan. To rigimar ya haɗu tsakanin Igbira ne kuma da Basa. To sai al'umman kabilan Basa wanda suke gudowa daga kogi suna shigowa na sa suna tafiya wurin yan uwansu haka kuma wanda na igwar su ma suna tafiya wurin yan sai wannan ya ta da haɓo ya fama miƙin abin da ya faru tun tun shekaru kamar goma sha takwas baya sai dai abin da ke faruwa sa sarika nauki ake jin kaɗan sai ka ji waɗansu an sace su ko kuma bayan kwana ɗaya kwana biyu a cunna ma wani gida wuta ko kuma a sassara wa'yansu tunda mun fahimci haka mun sa jami'an tsaro suka mamaye ƙasan baki ɗaya yadda duk wanda aka kama shi da kowane irin makami ko da adda ne to sai an tabbatar da bai ma wani rotsi ko kuma ya hallaka wani ba in allah da sati mai zuwa na nan tafe wurin tafiya wurin in samu al'umman ibira da basu duka musu nasiya musu gargadi kuma mu nuna musu irin abubuwan da gwamnati ke yi wurin tabbatar da ah, zaman lafiya na imani idan muka yi haka ah, in Allah su yarda za a sami kwanciyar hankali da zaman lafiya. Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Idan muka sake komawa a jamhuriyar Nijar ku, wannan karan wasu jam'iyyun siyasa ne da ƙungiyoyi suka ƙulla ƙawance domin ceto demokradiyya in ji su ga sulamunu Barma da karin bayani a cikin wannan rahoton. declaration de création du Front démocratique et républicain FDR da wannan sanarwar haɗin gwiwa ne jam'in hamayya na gungun fdr da na haɗakar fuwa da na 'yan ba ruwanmu suka jaddada kafa ƙawancen FDR wanda ya ƙunshi jam'in siyasa da ƙungiyoyin hularen hular cadre de concertation et d'action citoyen a ci gaba da neman hanyoyin ceto demokradiyya daga barazanar da take fuskanta a nan Nijar. Malam Aminu Isiya kusa ne a jam'iyyar Model Lumana madigar kawancen adawa na FRDR. Yaƙi irin wannan eh, diktacir kama ikon kama kira bai yi a wace sai an haɗa kai. Don ku 'yan ƙasa ne masu lissafi sun ka haɗu sun ka ƙirƙiro wannan kawance eh, don su tace talakawa sai mu hatar gurin da wannan kawance sa Allah cika mishi gurin shi. Ba ganin wasu 'yan ƙasa za su ce ai 'yan adawa sun gaza shi yasa suka kira kungiyoyin fararen kula da sauran jama'a su zo su kama. A'a babu zancen gaza cikin Malam Suleiman saboda yaƙi dama sai da taro mutum guda bai yaƙi ba zan can gaza ne ba duk yaƙin da mun ka taɓa yi irin wannan lokacin bare mun yi shi ƙasar ƙarƙashin ƙawance da aka ce ma FRDD eh, shi Muhammadu Isu shi ne shugaban ƙawance ina ya sani akwai kayan hulla akwai yan siyasa akwai yan eh, sandika mun yi shiga lokacin da tanzania so ta zarce mun yi sai FDR Eh? Muhammadu suna cikin shina shaf da fidda l'opposition. Kina ba saba abu ne ba. Kungiyoyin hararen kular da ke adawa da dokar harajin 2018 waɗanda a baya-bayan nan suka matsawa gwamnatin Nijar lamba domin ta soke wasu sabbin harajin da suke zargi da haddasa tsadar rayuwa na kallon wannan sabuwar tafiya ta kawancen FDR tamkar faɗuwa ce ta zo daidai da zama kamar yadda za a ji daga bakin gamace Muhammadu na Senko Taxi. Ya kamata duk 'yan ƙasa su tashi su yi kokowa don mu ceto hakkin ƙasa da hakkin 'yan ƙasa saboda kowa ya san yanzu ba mu cikin demokarasiya yan adawa sun gaza ne kamar karfin su ya kare shi yasa ah, ku yan farar hula ku zo ku agaza a'a ba mun zo mu agaza ne an zo ne a gama karhi da karhi dan yi kokowa dan saboda wani na kokowa na haka wani na kokowa na haka ba daidai bane alhali ko buri guda ne ake matsayi duka Niger ce muke matsayi. wannan shine karo na hudu da jam'iyyun adawa ke kafa kawance da zummar kalubalantar gwamnatin pnds tarayya daga lokacin da shugaba isu muhammadu ya ɗare kan karagar mulkin ƙasa kawo yau kuma a cewar makardabansa kulla kawance ba zai kawar da su daga mulki ba saboda yadda talakawa ke nuna gamsuwa da aikin ci gaban da gwamnatin renaissance ta kaddamar sai dai sabon kawancen na cewa a wannan karan sai ya ga abin da ya ture buzu na ɗi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu agogo ce karfe ɗaya na tsakar dare ne da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin majalisun tarayyar Najeriya suna aiki da lauyoyi gabanin su ɗauki mataki? abinda zamu za mu duba kenan cikin shirin a yau. Yama masu sauran masu salamu alaikum da fata an waye gari lafiya. Bayan jinkiri na kusan watanni shida daga ƙarshe sai ta yi yau laraba majalisar dattijan Najeriya da ta wakilai za su amince da kasafin kuɗi na wannan shekara. Shugaban kwamitin yada labarai a Majalisar Dattijan Najeriya, Sanata Sabi Abdullahi Aliyu shi ne ya tabbatar mana da haka. Ya aza laifin jinkirin kan ɓangaren zuwa domin gazawar jami'anta su bayyana kan lokaci domin yi musu bayani kan kasafin kuɗin bara da kuma na bana. Da muka koma kan ayyukan majalisar na tambaye shi ko dakatar da 'yan majalisa da suke yana kan ƙa'ida? To, a kai tambaya ko a na fahimta daidai ne. Lallai tabbas a na fahimta daidai ne. majalisa ta hukunta kanta da kanta eh. wannan kuma ba sabon tsari ba ne saboda mai a kowane tarayya na mutane ko bisa kan sana'a ko zamantakewa dole za a yi maganar da'a kuma a matsayin tabbatar da da'a kundin ƙasa constitution ta najeriya dama ta ce mu ne za mu gabatar da al'amarinmu da kanmu da haka amma kada amma kada ya wanda ke amma kada ya kada kada ya saba tsarin mulki ko kai tambaya a kai mini tambaya bari in gama bada bayani na to tambayar da kai mini nake baka bayani kuma bisa kundin kasa abinda wannan dokan ta faɗa mu ne za mu tabbatar mu aminta ko mu amince da yadda za mu tabbatar da ayyukanmu bisa ne bisa tabbatar da cewa ita zauren majalisa ta tsaya da darajanta ta samu kimanta ba tare da wani ya zo ya ɗauki abubuwa ko ya yi abubuwa wanda zai kawo ma ita wannan watan majalisar kaskanci ba to saboda haka wannan magana ne kuma da yake tana kotu an ba da shari'a a bisa bayanin da na samu yau dinnan. nan tabbas an gaya mini cewa majalisa ta ɗaukaka kara bisa kan abin da aka hukunta amma tun da mu masu bin ka'ida ne kuma masu bin masu da'a ne muna bin doka bisa abin da lauyoyi suka faɗa shi wanda aka ce ya koma zai koma har idan sai doka ta faɗi wani abu muka saki wani press release akan haka wannan kana maganan Omo Agege senator Omo Agege kenan kake magana ko kuma dai kana maganan Aliyu Dume nan magana Aliyu Dume ai wannan ta riga ta wuce eh, Senator Sabi ta riga ta wuce Eh, Sanata Sabi tambayar da zan maka anan game da shi Omo Agege. Kuna nufin cewa in kun yi abu ba wani ba, dole ne kawai sai abin da kuka faɗan nan shine shine tabba zai yi aiki mutum ba zai samu sabanin ra'ayi da abin da matsayi da majalisa ta ɗauka ba? ba haka ba ne. Maganan ba haka yake ba. Eh, to wannan al'amarin ba haka yake ba. To kowane dan majalisa yana da iki ina zuwa mana ina zuwa kowane majalisa dan majalisa yana da inci ya bayyana ra'ayinsa kuma ba mu taba hana wani ya bayyana ra'ayinsa ba sai ali indume amma abu ɗaya ne wannan abin da ya kawo haka ana cikin wani al'amarin ya tashi ya yi nadama ya ce majalisa ta yi hakuri saboda ya yi ƙarya a bisa kan majalisa ya ce kaza kuma ba haka ba ne tun da ya yi ni na san a wannan lokacin majalisa ta amince da bayaninsa kuma aka ce kwamitin da ta je ta yi aiki tun da ta riga ta fara ta gama aikin ta dawo da shi alal bashi a aji wannan magana da ya zo wurin majalisa a wurin wannan kwamitin sai ya ce shi ba zai bayani ba saboda ya kai majalisa kotu kai majalisa kotu din ya kawo yan majalisa suka husata suka ce su dole sai su ɗauki mataki a kansa bayan da za ka yi ga yadda ake tantance al'amari ba gama ba kuma ka ɗauki majalisa ka kai ta kotu abin da ya kawo haka kenan to um, honorable za a hukunta shi to honorable senator ya je kotu eh ko ba ba eh mm-hmm. honorable senator don don na kai majalisa kotu wannan sai ce a sai a ɗauki mataki a kaina ban gamsu da abin da kuka yi ba na kai ku kotu eh, a tsarin demokradiyya abin da majalisa ta faɗa kenan Eh, aito eh, eh, tsakani da Allah in dai har ta san maganar demokradiyya ne ai ba yau ne muke zantar da al'amari wasu su amince wasu suke ba. Kabul Sanata Sabi masana shari'a sun ce matakan da kuka ɗauka baki ɗaya da kan Ali Indumi ha zuwa yanzu sun saba wa tsari. yanzu kan wannan iya maganar da zan yi kenan akan wannan saboda maganar nan tana kotu. Dokta Sabi, um, menene a fahimtar ka laifin shugaban ƙasa na ɗaukar kuɗi ya sayi jirage? Wani wace doka shugaban Najeriya ya taka da ya ɗauki kuɗaɗe ya sayi jirage kafin daga bisani ya gaya muku? Eto, eh uh, wannan ba zan so mu shiga cikin mene laifi me ba laifi ba. Wannan al'amari shugaban ƙasa ya kawo wasiƙa. Muna cikin demokradiyya ne. idan ɗan adawa ya tashi ya ga cewa wannan laifi ne tambayan shi ne ya zama laifi? ai ra'ayinsa ya faɗa a ƙarshe abinda majalisa za ta zantar shi ne zai nuna ko an yi laihi ko ba a yi laifi ba wannan al'amari ce wanda an gabatar da shi kuma mu ba mu hito da wani magana akan wannan ba illa tsokacin da wasu suka yi wanda yake kuma an ba da wannan magana ma kwamiti kwamiti ta kawo ta tantance ta gaya mu ga yadda maganan nan take. Eh, Dr. Sabi Abdullahi shin kuna da lauyoyi da kuke tuntuba waɗanda suke wa majalisa aiki kafin ku ɗauki matsayi game da wani al'amari? Ina son tabbatar maka cewa National Assembly watan bangare eh, ce ta gwamnati kuma akwai legal department saboda doka muke zantarwa muna aiki ne bisa kan dokoki kuma duk abin da muke yi muna da lauyoyi kwararru wanda su ma sun gogu a kan aikin lauya amma ala kulli hali ina son jama'a su sani kowane lauya akan kowane magana yana da irin nashi ra'ayi wanda ta zama wajibi da dole a aiki da ita shine abin da kotu ta faɗa. Eh, to abin da ake sa na maka wannan tambaya shine lauyoyi wasu abubuwan da kuke daukan wasu na gani inda inda lauyoyi in kuma kuna aiki da lauyoyin da bai ma kamata ce kun haka ba saboda misali abin da zan baka shine magana kan daukan kuɗi a sai jiragen nan lauyoyi da muka tuntuɓa wadda watakila su ne kamar da kace sun lura cewa eh, muddin ba a zartar da kasafin kuɗi ba daga wata ɗaya zuwa wata shida shugaban ƙasa na da 'yanci ya kashe kuɗi da bai ƙara kasafin kuɗin bara ba sannan ya gaya wa majalisa. To ai yanzu ga maganar kenan da nake gaya maka. Eh. Har yanzu ma ra'ayi ne mutane ke gabatarwa. Majalisa bata hito da ra'ayinta akan wannan ba. A amma da yake kun ina son ka sani. Eh. Bayanin ina zuwa mana. Bayanin da ke ciki ai akwai bukatan cewa mu ga wannan al'amarin ta shiga cikin kundin 2018 abin faɗa a nan shine a jira mana a gani menene kundin 2018 ta kusa. Sabi Abdullahi kotu ta yanke hukuncin cewa ku biya ah, Ali Ndume dukkan kudadensa lokacin da aka dakatar da shi kuma ta ce eh, dakatar da shi da aka yi baya bisa ka'ida. um, majalisa ta biya shi kuɗinsa ko kuma za ta ɗaukaka ƙara kan wannan ma. a ban da ansa kan wannan yanzu saboda ina jin ma yanzu haka kana magana da ni ba na Abuja. Shin kuma kuna la'akari da cewa idan kuka dakatar da dan majalisa kamar misali kai a matsayinka in aka dakatar da kai an hana mutanen maza barka wakilci a majalisa? Ni dai ina son tabbatar maka da wani abu daya. Ni mai da'a ne, ni mai biyayya ne, ni mai hankali ne. Kuma mutane na abin da suka yi la'akari da shi kenan suka tura ni majalisa. ba zan je majalisa in je ina wani faɗan da bai da amfani ga mutane na ba abin da zan yi shine abin da suka aiko ni in zo in yi in na fahimce ka tun kana nufin kai ba su da da'a ba su da biyayya shi yasa suka samu kansu a cikin wannan hali tambaya ta farko kenan in na fahimce ka biyu kuma shin me za ka ce wanda suke cewa kuna aiki tamkar kuna koriya ta arewa ne eh to dama cewa demokradiyya muke ciki kuma na faɗi ra'ayina wannan ya zama ra'ayina ni ba zan tsaya ina tsokaci akan wani ba saboda haka ni ban ɗauka kuma mu majalisa ba mu bin ka'ida ba duk abin da za mu yi muna iya gwargwadon wurin bin ka'ida Masu haro lokaci ya mana halin nasa muna da sauran tambayoyi da muke so mu yi wa Sanata Sabi Abdullahi musamman batun Sufeto Janar 'yan sandan Najeriya batun dakatar da kasafin kuɗin ma'aikatarsa da kuma Sanata Dino Malayi. Wannan sai ku bi mu bacinsa zuwa shirye-shiryenmu na gaba idan Allah ya yarda. Yanzu wa madadin Madina Dauda wacce ta taimaka ga wajen haɗa mu da Dr. Aliyu Sabi Abdullahi da Chubahiro Diodone da Solomon Abo su kuma waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To mun zo ga shirinmu na ƙarshe yanzu labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice Afirka ta kudu ta janye jakadanta daga kasar Isra'ila jiya talata bayan da sojojin Isra'ila suka kashe 60 daga cikin Falisina wanda ke zanga-zanga kan buɗe ofishin jakadancin Amurka a birnin Qudus. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya niki hali ta faɗi jiya talata cewa ƙasar Isra'ila ta yi takatsantsan yayin da take mai da martani kan zanga-zangar da Falisinawa ke yi. koriya ta arewa ta soke muhimmiyar tattaunawar da ta shirya yi yau laraba da koriya ta kudu yan majalisar dokokin kasar rasha jiya talata da gagarumin rinjaye suka amince bayan karatu na farko da dokar kakaba takunkumin ramuwar gayya kan amurka da wasu kasashen yammacin duniya saboda wasu takunkuman da amurka ta kakaba ma wasu manyan kamfanonin rasha da manyan 'yan kasuwar rasha china ta yi wato ta yi tayin ɗaukar nauyin wata sabuwar tattaunawa tsakanin pakistan da afghanistan da ita kanta china zuwa ƙarshen wannan watan saboda ta ci gaba da ƙoƙarin da take yi a diflomasiyyance na sasanta ƙasashen makwabtan juna. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi ibrahim kalmasi garba da taimaka mu gabatar da shirin da cubahiru jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu jim ni ladan ibrahim ke cewa sai da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin